بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan yammaci na alhamis goma sha takwas ga watan rajab hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan yi daidai da takwas ga watan janairu 2026 miladiya a kamar yadda muke gani yau za mu fara sabon darasi a cikin wato darasa da muke sawa domin gyaran zukata wani littafi na ma'arakatu shaitani ma'a banin insan wallafar wahid abdulsalamu bali abdulsalamu bali mun sha karanta littafansa a lokuta mabambanta wanda muna karuwa kwarai da gaske to wannan yaƙi nasa shine yaƙi wai afon wannan littafi nashi shine yaƙi tsakanin shaidan da ɗan adam yaƙi tsakanin shaidan da kuma ɗan adam za mu fara daga muƙaddima shafi na ba ma shafi to shafi na hudu kenan Eh, eh ba sa nan ba na ɗaya kawai shine shafi na hudu tun da eh shi na ga na bayan biyar aka sa sai sa na ce na hudu ok to na uku kenan haka ne shafi na uku kare malam ya ce alhamdulillahi wa kafa godiya ta tabbata ga Allah kuma Allah ya isa ya zama abun godiya wa salamun ala ibadihi alladhina safa kuma aminci ya tabbata ga bayinsa zababbu Allah ya sanya mu cikin zababbu wa ba'du ce bayan haka fa hazihi kalimatun waɗannan wasu 'yan kalmomi ne ka tabtuha an tabi'atil ma'arakati bainal insani wa shaytan waɗanda na rubuta su a bisa ɗabi'a ta yaƙin da ke tsakanin ɗan adam da kuma shaidan liyakunan muslimu ala hazarin min aduhi ba don kome ba don musulmi ya zama yana afce yana farke kai ko za a ce yana farke da kuma tsananin kiyayewa akan abokin gabansa don kar ka daga kafa ya ce wal yattakhidha alwasa'il almashru'a dan shi musulmi ya ɗauki hanyoyi da shari'a ta yadda da su fi sabilid difa'i an nafsihi don ganin ya kare kansa daga wannan abokin gaban shine shaidan ضد هجمات الشيطان الآثمة ya kare kansa daga dukkan wani hari da shaidan zai iya kawowa wa as'alullaha ta'ala an yarzuqana as-sidq wal ikhlas ina roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta mu da ikhlasi da gaskiya fil qawli wal amal cikin magana da aikin da zamu yi wa sallallahu wa sallima wa barika ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa katabahu wahid ibn abdussalam bali man sha'atu abba su ne sunan garinsu a misa a ranar 24 ga watan zulhida alif 2021 shekara nawa yanzu eh? yanzu muna da 47 yanzu za a 26 ko sanda ya rubuta littafin wasu ma ba a haife su ba eh kwan haife ka <laughs> kai ya fi ga eh kai ma ba fi ga ba masha Allah ran <laughs> masallacin namu akwai da tije sosai da tijen matasa da dai wani cin shi an haife shi ko <laughs> zai kuma a gani Allah ya shirya mana kuma mara yawa albarka to malam ya ce man huwa shaitan wato kaga wannan topic din yana da muhimmanci waye shaitan mun ja so ne kawai muna ji ana shaitan shaitan ko ba ka ba wane ne shaitan idan aka kisan kai sai a ce sharrin shaitan ne in sata aka yi ma sai a ce sharrin shaitan ne duk wani laifi sai a danganta shi ga shaitan in ma za a aikata da kafin a aikata a ce rudin shaidan duka dai shaidan shaidan ko ta ina sunan shi yana fitowa waye wannan shaidan nan malam ya ce ya qulu ibnu jarir at-tabari ibnu jarir tabari yana cewa ash-shaytanu fi kalam al-arab idan ka ji larabawa sun furta kalmar shaidan sun faɗe ta wannan kalma ta shaytan ya ce kullu mutamarridin min al-jinni ana furta ta ne ga dukkan wani kangararren aljanni. duk wani kangararren aljani ba kowane aljani ba kenan sai kangararre shine shaitan ba tare da kallon musulmi ne aljanin ko kafiri ba a zama na magana da wani aljani da safi eh amma aljani ce, aljana ce mutu ce ta ringa rantsaran ita kaza kaza waya mutu ta tashi yarinyar da ta shiga jikinta so take wai ita ta cutar da ita tana so ta kashe ta ce ita ba musulma ba ce ita ba za ta ɗai kanta take yi da tana dan wasa da ita ne ta dan taɓa ta tana mata wasa kaga wannan kangara ne akwai abubuwa da muka yi da yawa na magana da ita wannan aljanar wanda yake nuna kangara ɗin ba nake ce mata za mu kona ki tunda ba za ki fita ba a ita ba ita gidansu gidan manya ne ba yan uwanta sun zo da iyayenta an yi magana ba an kyale ta ta yi kaza kaza kaza ce dole ne sai kin fita wato yarinya ce tun tana jaririya ta shiga jikinta da ita da wasu da yawa an samu duk sauran su fita amma ita wannan uwar kafin gari ta fita kuma wai hujjar wai iyayenta ne ko waye nata a dangi ma ba ma ita ba wai sun cutar da ita shine wai ta zo rama tana ta so ta samu dama ba ta samu ba wurin haihuwar tana jaririya ko shiga jikinta jaririya ta zama budurwa amma kullum cikin fitina da bala'i lahar salam kaga wannan wahid abdul salam balan yana daga cikin ƙwararrun waɗanda suke rubiya wanda yana da waƙafas abubuwa da yawa instances aljanu in yana maka maganar aljani yadda ka san shi kanshi aljani shi wannan wahid salam bal ya san sosai shi ya yi tsarin mulbatar irin wannan abubuwan da yawa da ruqya da waye in yana faɗa wallahi a wani littafin sa na taɓa ji ya kawo wani hadisi ingantaccen hadisi ne kuma wallahi amma ban san hadisin ba sai a cikin littafin kuma ya ce babu wani gidan musulmi da babu aljanu duk gidan musulmi akwai aljanu akan kwano in kuka zo cin abinci za su sako ku ci tare da su in kun yi bismillah musulman amma ba ku bismillah ba arnan ne suke zuwa su ta muku amai da kazanta har gidanka akwai aljanu amma musulmai <laughs> a zafi da an ci aljani sai ya tsorata to wallahi haka suke to su larabawa idan aka ce shekar to suna furta kalmar ne ga dukkan wani kangararren aljani sannan wal'in haka shi ma daga cikin ɗan adam in ɗan adam ya zama kangararre Larabawa ana ce mai shida ina ji waddawa haka duk wata dabba in ta zama kangararra ana iya ce mata shaidan wa kullu shay suka ce duk wani abin da yake shi kangararre ne tutsu ne ne to laraba suna ce masa shaida yanzu kenan ka gama anan shaidan tana da fadi eh a da wannan ma'anar ta larabci a lugga din kamar da ka faɗa tana da fadi sosai za mu iya ganin yanzu jaki yana fitina a ce shaidani za mu iya ganin doki za mu iya ganin kare za mu iya ganin mage ko ba ka bane za mu iya ganin raƙumi za mu iya ganin mutum tsohon mota ce wannan shaidani ya yi mota ce na ce amma dai a kiyaye abinda take hulɗa da shi kada ka rika furta masa irin wa'annan abubuwa da tsinuwa don zai iya zama masa matsala kar ka ce wa jakin ka tsinan ne ko motar ka ita je ka maka tutsu a kan hanya Allah ya kyauta kasan mutane suna wannan kuskuren za a je ɗaurin aure kano a ce ai ga mu har kun a cika kun yi shari'a ai wata shegiyar mota muka shiga da ka zo garin komawa ta halin shegantaka Allah ya kyauta mun samu wani shegen direba ne ya iya gudu ko ya iya tuki da sauran maganganu da ake faɗa waɗanda suke da matsala a cikin su qala sai shi ibnu jarir din yace wa kadhalika qala rabbuna jalla sala'u haka Allah ubangiji mai girma da ɗaukaka yake faɗa cikin littafinsa ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan al insi wal jin kadan yace haka muka sanya wa kowane annabi abokin gaba duk wani annabi yana da abokin gaba daga cikin shaytanun aljanu da mutane kai da daga cikin shaidanun aljanu da mutane suna da abokanan gaba annabawa to haka duk wanda kuke farkin annabawa malami ne karanta ba, malami ne wa'azi sai ya samu abokan gaba cikin shaidanu na mutane da kuma shaidanu na aljanu faja'ala min al-insi shayatina sai Allah ya sanya akwai shaidanu cikin mutane mislul ladhi ja'ala min al-jinni irin kwatankwacin yadda ya sanya akwai shaidanu a cikin aljanu su fa aljanin iri-iri ne iri-iri ne amma kaga yanzu an kira mari za ka ce fi kulli mutamarrijin min aljinni ko duk wani wanda yake kangarare to aka dauko akwai mari a cikin aljanu. akwai ifrit a cikin aljanu. an gane ko akwai ruh a cikin aljanu sai ake cewa rauhani ana fahimta akwai wato shaidan eh, da su suwa duk suna da sunaye da yawa iri-iri ne kuma <laughs> ala ya ce arujo marujo su aljanu ne ai ai su labaransu yana nan cikin alkur'ani kamar yadda muka karanta a cikin tafsiri mun karanta ko ko mun ba bane mun kai ko mun ke ma ina jiko a cikin wasaba umma ta fili shayatin ala mulki Suleiman, kusan kage ne ƙarya ne aljanun suka yi aljanu ne ake cawai mala'iku ne suka zo suka yi kaza suka yi kaza duk labari ne na ƙarya malam ya ce sun masaƙa bi sanadihi an islam al'adawi daga nan sai imamu tsabari ya sako hadisin da isnadinsa daga aslam al'adawi radiyallahu anhu ce anna umar radiyallahu anhu babbar zaunan. wato wai umar ɗan khattabi ya hau birzaun an san birzaun birzaun shine alfadari wanda ya wuce jaki bai kai girman doki ba sai kace birzaun ya hau birzaunan ja'ala yatabakkaru bihi an gane ko sai wannan alfadarin ya rika tutsu da shi yana ciccijewa yana ki wa ja'ala yadribuhu sai ya bugun jakin abu shi alfadaran fala zabi illa tabassuran ba abinda jakin ke karawa ko shi wannan alfadari sai kan garewa fa nazal anhu sai ya sauko akan sa wa qala sai yake cewa ma hamaltumuni illa ala shaytanin ba wani abu da kuka kamun a hau, ba sai shaydan kuka kamun daga umar ya kira shi shaydan ne shaydan ma nazalat anhu ma nazaltu anhu hatta ankartu nafsi ban sauka a kansa ba har sai da na ji kawai na yi inkarin kaina ni kira kaman ba ni ba akan yadda ya ji ƙultu sai nake cewa wa sanaduhu hasan ke sinadin hadisin mai kyau ne wal abinda yake nufi da birzaun ya ce huwa dabba ita ce dabba kamar yadda a cikin lisanin arab na gaya muku dabba ce wacce ta wuce zaki kuma ta kai doki girma ba kala yake cewa wa innama summiyal mutamarrid min kulli shaytanin shaikin shaytana an ce wa dukkan wani kangararren abu na kowane abu a matsayin shaidan ne li mufaraqati akhlaqihi wa af'alihi saboda ya rabu da asalin ɗabi'arsa da ɗabi'unsa na halitta da halayensa duka sun saba ma ɗabi'a ya saba akhlaqa sa'ir jinsihi ɗabi'un sauran jinsinsa wa af'alihi da ayyukan da suke yi misali idan idan mutum ne an san mutum ya zama tsatse ya zama samu lalle ya zama mai bin doka da oda shi sai ya zama ba haka yake ba shi fitinan ne ya saba da ɗabi'ar da aka san ya kamata in doki ne haka an san a ɗabi'ar doki a haushe je ya su kuwa a dawo lafiya laushi kuma sai ya zama ya saba haka suwa aljanu ya ce wa badahu wa boduhu alal khairi da nisantan alheri da wannan wanda ake cewa shaidan yake akai wannan shine ainihin wato kalmar shaidan in ta zo amma shi shaidan da ake cewa shaidan sunan sawa iblis shi sunan shi iblis sunan yankan shi kenan eh sunan sa yankan na iblis wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa eh illa iblisa aba ko illa iblisa istakbara duk wanda karanta a cikin ayoyin duka akwai su iblisa ne sunan sa yanka har sai aka ji wani tana ce ma wani ai wani shi ne an fahimta to fadin wani iblishi ne shi ko ba daidai ba ne ka bari shi wancan shaidan din na bala'i amma an kace shaidan ne a ɗabi'ar halin da yake na rashin ya saba wa ɗabi'ar da aka sani to wannan ba komai bane amma kanka ce masa iblishi in ya yi aikin wancan dai ka ce masa shaidan kawai shaidan dai ba zai fita a shaidan ba amma iblishi Allah ya kyauta kaji mamman shata ya ce ya ga hazan sarkin da dogara ya ɗauka ifrit ne Allah kyauta albidaya farkon wannan fitinan komai yana da farko ya ce inda ma salat Allahu Adam alaihi salam lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam alaihi salam amara almala'ikatu bisujudi jami'an sai Allah ya umarci mala'iku su yi sujjada gaba ɗayan su an gane ko ga annabi adam li'annahum domin su la ya asuna Allah ma amarahum ya fa'aluna ma yu'marun su mala'iku ba sa saba ma Allah abinda Allah ya umarce su kuma su masu aikata abinda aka ba su umarni ne dan adam ne za a ce yi ki dan adam ne za a ce bari ya yi bari amma su kuwa mala'iku suna bin umarni ne ba sa saba shi sa da yawa idan za ka ga an kawo amarya ko ango daga cikin nasiha da muke musu mukan ce wannan matar da ka aura ba mala'ika ba ce ‘yan adam ce don mala'ika shi ne bai kuskure to ka san za ta maka kuskure ke ma mijinki ba mala'ika ba ne ɗan adam ne zai yi miki kuskure su da dole ne kiki ɗauka za ki same shi ɗari bisa ɗari malam yake cewa walakin kana hunaka makhluqum yata'abbadu ma'ahu amma sai ce akwai wata halitta wacce take tare da mala'ikun nan tana bauta Allah ita wannan halitta walaysa min jinsihim amma ba ta daga cikin jinsin mala'iku jinsin mala'iku yace in annahum khuliqu min nurin domin su mala'iku an halicce su daga haske wa huwa shi wannan jinsin kuwa khuliqa min narin an halicce shi daga wuta ne Fakanahu khalahu asluhu sai asalin sa na halitta ta yaudare shi ta ruke shi sa'ata liftila daidai lokacin da aka yi masa jaraba wannan na cewa ya sujjada sai wannan asalin halittar ta dashi fa a as-sujuda li adam sai ya ƙi yin sujjada ga annabi adam wanda kuma yin sujjada na umarnin waye umarnin Allah ne muta'allilan har yana kawo uzurinsa dalilin shi na kin yin sujjada wai bi annahu ashrafa min adam wai ya fi wannan adam ɗin daraja ya za a ce shi ya masa sujjada fa qarana bainal usuli sai ya gwama tsakanin asali na halittarsa wato wuta da kuma asali na halittar annabi adam wato ƙasa wai shi a nashi tunanin wai wannan wutar ta fi ƙasa walam ya kafi filal amir sai bai kalli waye ba da umarnin ba ai ka kalli girman wanda ya baka umarni ba wai abin da aka ce ka yin ba an gane ko wane ne ba da umarni a sujjada faƙala yana buɗan baki sai ce ana khairun min ani na fi shi alheri halakata ni min narin ka halicce ni daga wuta wa halakata hu min shi ko annabi adam din nan ka halicce shi daga taɓo ne daga ƙasa kenan kaga shi tsammanin shi wai wuta ta fi ƙasa ta fi taɓo a nan gurin ba, alamai suka ce wannan ya nuna shaidan dolo ne a nan gurin ilimin shi da yake da shi ya yi kida humanci an fahimta muhammad al-aminu shankisi a cikin tafsirinsa a zuwa ulbayan da ya zo tafsirin wannan ayar wallahi malam yayi kace kace da shedan in kai da shedan yana gurin ba zai daga kai ba a hakalin halitta kawai ya nuna maka bambanci da ke tsakanin wuta da ƙasa da amfanin kowanne da tasirin da kowanne yake da shi da shedan sai ya kwashi kashin shi a wani to anan wai sai kafa hujja ce ai shi ya fi ya fi wannan dan adam saboda haka shi ba zai sujjara ba Allah ya ce wa ya lil ajab yace abun mamaki innahu yaqirru bi anna al khaliqa huwa Allah wai fa shi shaidan din ya tabbatar da wanda ya halitta shine Allah bal yuqirru bi anna al-muhyi wal mumit huwa Allah ya ma tabbatar da mai kashewa mai rayawa shine Allah haifu kala inda yake cewa da kansa shaidan din ya ce ila yawmi ba'sun Allah ka jinkirta min rayuwa ina roƙon ka jinkirta min rayuwa har zuwa ranar tashin alkiyama shine yawmi ba'sun ran ƙarshe an fahimta wannan ranar ka jinkirta mu har ya faɗi ranar ya ce ilayen mil wakatil ma'alum ko yaushe ne ya mil wakatil ma'alum nan rana ne da yake da lokaci sananne aka ce ranar da wuta a ranar da wata wata ranar da rana ko haka ne saboda na faɗi ranar da ya ce kuma ta gudu to yinin da za a ce rana ta fito ta inda take faduwa idan shaidan ya ganta wallahi kuka zai kama yana ihu yana wayo wayo mabiyansa suna lafiya oga ya ce ayi alkamari ya kare na roki Allah ya jinkirta mun zuwa waqatul ma'lum kuma ga rana ta fito ta inda take da kuma wannan shine waqatul ma'lum magana ta kare Allah ya kyauta shi yasa in mutum na aikata zunubi yana laifi to yana da daman ya tuba kafin wannan rana da Allah yake cewa sun mai tubu na min karib karin nan ko da aka ce wasu tuba a kusa kusa fa shine tun daga ran da aka yi zunubi har zuwa san da wannan ranar za ta fito kana cikin kusan wallahi ba za ka tuba kawai amma tana fitowa ba kai ba shi kenan magana ya kare shi za su ke cewa duk wani zunubi da mutum ya aikata shi ya aikata shi da jahilci ne to ka tuba san da ka tuna duk kana cikin ƙarfin nan da za ka tuna da yanzu zunubin da ka aikata shekaru hamsin da suka wuce kana cikin ƙarfin ba za ka tuba yanzu ka tuba aka ce ya wuce wallahi ka tuba aka ce zunubin shekara ashirin zunubin shekara goma zunubin kaza zunubin kaza duk da kafina tuna za ka tuba akan wannan zunubin kai na dama ka istighfari ka nemi Allah ya gafarta maka in haƙƙin mutane ne mai da su da haƙƙinsu yana cikin ƙarfi ina fata ana fahimta duk da shi a ka'ida akwai bambanci daga zunubi zuwa zunubi mu dukan mukan ce zunubi ne kawai ma'asiya muna ce mata zunubi sabo azzambu shi ma muna ce masa sabo ko ba ka bane annan me ma isim shi ma muna ce masa sabo kare su uku ne dama saboda mu kalmar mu ta hausa a yaren hausa kullum hausa ɓarau ne kalma ce dama yare ne kai kullum tana sato sabbin kalmomi haka hausa take yi shi za ke ci gaba warai to to aro suke yi <laughs> tana aro Ya gani to dukkansu kuma suna da bambanci da juna ismi na da bambanci da zambu da kuma masiya an ce hausa da koyar ne su kaɗai ne yaren kan gaske ke da rai yanzu a najeriya oke da hausa da yarbanci su ma suna karuwa su ma na garbancin suna dan aruwa suna ara daga hausa suna ara daga daga dafawa na to gara su bace amma hausa yana nan shi ne ta eh, su ma yarbawa suna koma hausa ba haushe ne dai bai koma bai rabe amma hausa tana accumulating yarbawa sosai sosai suna rinewa dan na sha jin yarbanci ana saka kalmar hausa a ciki kama ɗaya ba wani ba eh tana saka amma ba za ka taɓa jin mu duk da dai mu ma akwai wasu kalmomin da hausa muke amfani asalin su yarwanci eh, kamar kwaliman nan da ake cewa to ya gani <laughs> amalanke yarbanci ne kwalema yarbanci ne ma su ke ja <laughs> na'am Eh, kwali ok kwali ma na sire? to ala kulle halin da saboda haka malam yake cewa shaidan da kansa sai ya nemi a jinkirta masa wai zuwa sanda yake sananne rana sananna yau mai ba su walakin hal yanfa'ul ilmu bidun al-amal amma kan baya wai ilmi zai yi amfani ba tare da aiki ba a ce yau ga mutum da ilimi amma bai aiki da ilimin yana da amfani shi da amfani ai amfanin ilimi shine a aiki da ilimin ana fahimta in ka yi ilimi aiki da shi Bala ya ce kalla aha sun makalla ina bal ya kunu wa balan ala sahibi wallahi ilimin nan yana zama wato kaicu ga ma'abocinsa wa hujjatun alaihi yawmal qiyamah yana zama kuma hujja akan mai wannan ilimin da bai yi aiki da shi ba ranar tashin albiya ma'ana da shi za a kafa masa hujja a yi masa azaba a jefa shi a wuta malam ya ce wa huna sadar al'amrul ilahi daga wannan lokacin ne da Allah ya ba da umarni a yi sujjada ga annabi adam mala'iku suke shi wanda shaidanin yaki har ma yana cewa a jinkirta masa to kawai sai ga umarni daga sama an fahimta daga wurin Allah madaukin sarki ɗin an fitar da doka da ƙarfi na cewa an kore shi wallahan kuma an tsine masa an fahimta Allah ta'ala yake cewa qala fa akhruj minha fakhruj minha Allah ya ce fita daga cikin aljanna fa innaka rajim domin lalle kai korarre ne an jefe ka an fidda ka daga rahamar Allah wa inna alayka la'nata kuma ka sani lalle tsinuwa ta ta tabbata akan ka ta tabbata a gare ka ila yau yawmiddin har zuwa ranar alƙiyama ita ce ranar da sakamako malam ya ce wa min huna to daga nan gurin ne da aka ce a suje sujjada aka yi kuma aka kora aka yi kaza ya ce daga nan gurin ne ta asalatin adawatu kawai ce kiyayya ta gunnu kana kunnuwa ita ita wannan gabar baina hu tsakanin wannan shaidanin da aka kora wa baina adam ga wannan annabi adam nan halittar nan da aka ce yi mata sujjada ita ce daga kawai sai shaidan ya kudiri wannan gaba Fafakkar sai ya fara tunani na fil intiqam na ɗaukan kansa na ramuwa akan abin da aka yi masa wata shafi ya za a yi ya kwarin ya damo shi ya rama abin da aka yi masa sau da aka ya rama to daga nan ne fitinar ta fara kun ji inda rigimar ta faro tsakanin shaidan da annaba adam shi sa muka zo muka gada wannan rikicin at-takhsit ajil wato shiri na gaggawa ma'ana kai plan plan na gaggawa wanda shaidan yayi da kansa ana faɗin wannan wa huna fakkara fi khutbatin makira nan take shaidan yayi tunani a wani irin tunani nasa wanda yake na makirci a plan ɗinsa mummuna na tsaka ya furta ala ajalin da gaggawa nan take kawai Allah na cewa na tsini maka fita aljanna shi ya ce rabbi fa anzurni ila yawmi ba'th Ko ka jinka ta mutum kake ni har zuwa ranar tashi aljama irin ni kuma za ga abin da zan yi kasan Allah in ya bar bai shi Allah zai cika alƙawari wannan magana da ya faɗa alal ustaz sayyid kutub sayyid kutub yake cewa laqad talaba an-nazrata ila yawmi al-ba'th shedan ya nemi a daga mai kafa na karya mutu saboda mala'iku suna mutuwa su ma an fahimta kamar yadda annabawa suke mutuwa har mala'iku suna mutuwa kowa zai mutu to sai ya nemi in mala'iku sun mutu ai kaga aljanu ma dole su mutu aljanu suna mutuwa sai yake cewa ya nemi a jinkirta mai zuwa ranar da za a yi tashin alkiyama wannan maganar. la yandamu ala khati'atihi bai yi nadama akan abin da yi na kuskure ba shi shida bai nadama ba fi hadaratin khaliq al-azim a gaban Allah mahalicci mabuwayi bai nuna da damarsa ba wala li yatuba ila Allah balle ma ya tuba zuwa ga Allah ko bai yi nadama ba balle ya tuba wa yarje ya dawo wa yukaffir an hujjanan ko an ismi jasim ya nemi kafaran wannan kuskurensa mai girma ya dawo ya ce Allah na tuba Allah ka yafe mun zan gyara ni ko me aka na saba maka ai ban san abin ya kai haka ba Allah bari yi sujada ko ba haka bane duk irin wannan bai yi ba walakin liyantaqima min adam amma sai dai dan shedan ya dauki fansa ga annabi adam wa zurriyatahu da zuri'ar annabi adam a ma la'anahu Allah wa qaradahu sakamakon Allah ya tsine masa ya kore shi a aljanna wa yarbita la'anatullahi lahu bi adam ya gwama tsinuwar da Allah ya yi masa da annabi adam so yake shi ma ba zai tsinu shi kadai ba sai an fara da annabi adam nan da zuri'a sa wala yarbitaha bi isyanihi lillahi bai kwatanta wai shi tsinuwar abin da ya ja masa ita ba saban Allah ne sai kwatanta ai annabi adam ne ya ja aka tsine masa ka kalla abin dan Allah ya zaka yi adalci menene yasa aka tsine masa bin umarnin da ya ke bujire wa Allah ko wanda aka halitta aka ce a wasu jira shi halitta yana ruwan shi ma halitta ne amma sai nuna cewa ai annabi adam ne ya ja masa alhalin da ga cewa shi kan jira da ya yi ne na saba umarnin mahalicin shi Allah madaukakin sarki ba shi ne ja aka kore shi aljanna kawai sai ya kwatanta abun ga annabi adam ya fara masa ya matsala ma yan adam ba ake shi samuwa muke ta matsala mai wani laifi mu ce shi ne al'adafil manshuda to ga waɗansu hadafi goals da yake fatan ya samu ya kasance wa ba da matsama'an na libaka'ihi bayan ya samu natsuwa cewa yanzu zai wanzu a bayan ƙasa shi shira ila yau bil har zuwa ranar tashin Shi na ƙala lahu lokacin da Allah ya ce masa na innaka minal munzari sai Allah ya ce to kana cikin wanda zan jinkirta ma. ba dai jinkiri kake so ba zan jinkirta maka ila mil waqtil ma'lum zuwa ga lokacin nan sananne qala rabbi sai shaɗin ya sake cewa to ya ubangiji na kaga hanyar ya san Allah ne ubangiji shi Ya ce ya ubangiji bima ma a sakamakon abin da ka ne da shi ka biyo Allah ne ya rude shi <laughs> ka halakar da ni ka batar da ni nan na lahum wallahi lamun ɗan rantsuwa ne ya ce wallahi sai na ƙawata musu shi annabi adam din da zuri'a shi yake nufi su je kawata masu fil ardi a bayan kasa wala ughwiyannahum ajma'in kuma su ma sai na ruɗe su gaba ɗayan su sai na ruɗar da su inji shedan ya rantsuwa duka amma da kanshi sai shedan ya ce illa ibadaka minhum al sai fa bayan ka masu ikhlasi su kaɗai ne ba zan iya rasuwa. shine duk muke ta kokari da ni da kai da waye duk mu zama cikin masu ikhlasin da zamu fi karfin shi da amma shi ya yayi rantsuwa wallahi ya ce sai halakar da adam gaba ɗayan su ba zai shiga wuta shi kadai ba kaga wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru ko inna allaha wa'adakum wa al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li wa la talumuni wa lamu anfusakum ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl a ranar lahira a wuta ma zai ce shi ba shi halakar da mutane ai shi kawai ya yi kira ne ko kuka bi saboda haka duk wanda ya bi shi ke sani ba shi ya halakar ba in ka so ai za ka ƙi shi shi kawai ya kira ne kawai kamar kira ne ka ji an buga ganga sai ka je gom kamar kai ne suka ji an kira sallah ka tafi masallaci sai ka ga dama ka to shi din haka zai cewa a lahira shi ba kawai ya ya ya kawata saban shi ne sai ka ga dama ka zo ka bi shi bai kira ka ya sa masa makami ya baka bakin bindiga ya ce sai ka yi ba kai ne ka zo da kanka sau da aka yi wannan rantsuwa malam ya ce bada a tardis fasilin hudba kawai sai fara jero bayanin wannan plan din nashi da yake so sai ya tabbatar wa yasfaha an ahdafil mashhudati ghayr khaifin wala hiba ya fito da shi a fili na abin da yake so yi din na plan din shi ba tare da wani tsoro ba ba tare da wani fargaba ba kala kawai ce kala rabbi ma bima ni ya Allah wallahi tun da ka fatar da ni ma to la ugoyannahu la uzayyinanna lahum kai sai na kawata ma waɗannan ɗan adam nan fil ardi a bayan ƙasa wa la uguyannahum ajma'in wallahi gaba ɗayan su sai na ruɗe su illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai bayan ka waɗanda suke tsarkaka masu ikhlasi nan gurin kallon ustaz sai kudu ibrahim Allah sai ce la uzayyinanna lahum ya faɗi wannan fil ardi yace haddada uddatahu fiha nan gurin ya iyakance shirin da yake akan dan adam shine ya ɓatar da dan adam kawai bai da wani buri in ya ga ya batar da kai ka bata so duk wani abu da shedan zai ruda maka ya kawata maka abu kaza ka yi kira ganin ba ko wallahi yana cikin plan din sai ya batar da kai kawai tun anan Allah ya baka satar ansa ka yadda da rudin shedan ya faɗa abin da zai yi shi shine kawatawa shi sa za ga muna ganin duniya da kyau muna ganin morewa da kyau amma duk wani abu na ibada ganin miki akwai wahala akwai takura wala haka ne ya gama kawata mana yi yanzu shedan sai ya kawata mana duniya amma ya muna na mana aikin lahira mu ji gajiya nawa kake jin wani ya je maka aikin hajji ya ce ba zai sake zuwa ba ya ce ai ni kawai ni wahala ne kawai da wahala ke ci wani wahala ce in ka tambaye shi kawai iyaka mibi ya yi daga ɗan wani wuri zuwa wuri ko kuma akwai cunkoso lokacin dawafi shi ke nan ba to ka gani jirin wannan da ba don kowane azumi shi ba zai ba akwai matsala to ai duka akwai jahilci ma ta ka ji mutum ya faɗi wannan amma zai iya zuwa ya ɓata lokacin sai ya zauna ana kallon ƙwallo da shi ko ya je kallon gala wallahi ya biya kuɗi amma za a zo neman taimako aikin alheri ba zai ba da dukiyarsa da komai wanda zai iya yi ta shi Allah ce ash-shaytanu ya'idukum kuma faqra shi shekar alƙawarin talauci yake mu da zarar za ka yi aikin alheri zai tuna maka da kudin makarantar yara kudin school fees kudin abincinka kudin kayi odan kaya kudin ya za ka yi clearance ya za a yi kaza zai ce za ka talauci in ka zo za ka yi aikin Allah amma yana umurtan ka da alfasha da zarar an zo ana neman kuɗin bulala ga nan da nan ka bada ana so ka je majalisi ka ce wa kowa nama ya ce more a sha shayi in mashaya ne ma ka ce wa kowa giya ka ce ka biya kuɗin ai karta a yi lido a yi cat irin abubuwan da sai ga mutum ya kashe kuɗin sa wurin dan ba komai sai ran ba zai tuno maka da wannan amma sai ka zo san da zaka yi aikin Allah sai tuno maka ba ta kafa wannan ne san haihuwar ta gashi baka sai ragon suna ba gashi baka yi kaza ba kaga idukumul faqra wa ya amurkum bil fahsha talabijin din nan ga sabu ya fito sister kai waya ma sabuwa ta fito shi ne fa abin da shaidan yake la hawla wala quwwata illa billah to wannan tazyin din ne abin da ya faɗa zai yi bayan tazyin ya ce tazyinul qabih ka gani kawata maka mummuna duk abin da mummuna ne to ɗan ya ɗauki alwashin sai ya ƙawata maka abu kallon zina mana ba mummuna ba ce to ɗan sai ya ƙawata maka abu ka jin ai burgewa ne idan ka je gurin mace ka nuna mata kawaye ya kamata ka ɗan kama hannunta ya kamata ka ɗarin hogin ɗinta dan ka taɓaice ka irin kai baka waye ba ɗin kai ba ba wai lalatacce ba ne dama amma kana ganin yanzu ka haɗu da mace ya kamata ka nuna mata kai ma waye ne kana dan magana ka rika dan taba sama da dan karkanu daga daga nan kana matsa sai zai faru daga nan sai tabawa daga tabawa sai hogin daga hogin sai ne shikenan sai labari ka ya canza kai idan ma za a yi sabon Allah bari zan yi amfani da condom ai daga kazan shike dan shike nan kawai sai ga mutum ya ya wuce ka dawo ta maka shan taba an gwada mana ai waye ne za a yi sai wanda yake yake shan taba da dace kaga haka ce ga kawai sai na mutum sai fara daga taba sai a tsallaka sai wiwi sai shorisho a gani mutum sai zama ba shi da katabus duk wani magani ya san su in zorin su kofulin din nan da kofulin duk yana sha yana shan su roci da a bakin su nake ji <laughs> har da wani adaka tsalle Allah ya kyauta ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gumu zaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai wanda ma haka ake ce masa wallahi sa a rungumu zaki to duk dai ba kyau ya kamata a kiyaye to shedan ne yake kawatawa malam Allah kyauta Allah ka tsare mana imanin mu to kaga tazyin yace wata jimili ya kawata maka abin bayan ya sawwara maka shi yace wal ighra'u sannan sai yayi ru'i bi zinatihi ta hanyar ado da zai samu abin al-musta'ina al-mustani'a al ya kawata maka abin dan ka hau kayi wannan sabon kamar yadda nace ji bari kai kaza bari kai kaza daga nan kawai sai ka talauci Allah kawo mana sauki Allah ka yarda tsare mana imanin mu mana kwanaki aka ce wata yarinya ta bata sati daya sai aka same ta a ɗakin samari wai suna taimaka mata wani irin taimako saurayi zai ba budurwa ta zauna a ɗakinsa tana kwana a nan za ta dafa musu abinci za ta komai kamar mata da rudin shaɗan malam yake cewa haka da la yaji tarihul insanu shar illa wa alaihi min ash-shaytani mashatun tazyini shi sa malam yace daga wannan ba yadda za a yi dan adam ya aikata wani sharri face akwai rabon kawatawa na shaidan a ciki wata jammulihi da kawata wasu da yi wa abin ado wata zahurihi fi ghairi haqiqatihi wa rada'i da kuma bayyana maka abin ba a hakikanin yadda yake ba yanzu ka kalla a kurkura yanzu ai balla ce a kurkura amma akwai wanda ce ganin cewa ai wai magani ne an taɓa yin magani mai halakarwa malam maganin da har yanzu shi a kurkuran na an ci hajji sha ba san da ya ake yin shi sai ya kawata maka ya ce ai magani ne ai ba komai al-yaqinan nas malam ce, mutane su hankalta ila uddati shaytan akan shirin da shaytan ya gire shi idan baka shirya ba baka kula ba to sai ka fada cikin fitina wal yahzaru kullama rufi fi amran tazyinan kuma mutane su kula duk lokacin da suka ga wani kawatawa a cikin wani abu ko me su kula da shi kullama wajadu min nufusihim ilayhi ishtiha duk lokacin da suka ji zuciyarsu tana karkatuwa zuwa ga wani abu kana sha'awar kai kaza kai kaza taba kaza dauki kaza to ka kula shedan ne fa yake maka wannan abu ka kula li yahzaru su kula faqad yakunu shaytanu hunaka wallahi shedan yana nan a wurin koyo yana nan shine yake maka ziga illa an yatasiru billahi sai dai fa idan mutane sun hadu da Allah sun haɗe da Allah ta ina wa ya abudu su bauta masa haƙƙa ibadatihi haƙiƙanin bautarsa to fa laysa lish bi shar'ihi huwa wato shaydan zai zama bai da wani dama a kanka kai da ka haɗe da Allah da an fahimta ka kulla alaka mai ƙarfi tsakaninka da Allah to shaydan bai da komai wanda shine da kansa ya sa sharaɗin cewa ba zai iya maka komai ba in ka cika wannan sharaɗin menene sharadin da kansa yace illa ibadakal mukhlisina min sabil ko yace illa ibadaka minhumul mukhlisina inji shada yace sai dai bayan ka na kware su ne ba iya da su ba to kai kai kokari ka zama cikin bayan Allah na kware to shigan fa ya kai harin farko Allah ya kai hari hasan an dauki yaki aka dauka to wannan harin nasa wanda ya fara kaiwa harin nan shine zamu zuba tashi karatun mu a gaba miza ce tura ne ko mai linzami ne kuma mai shura duka zamu ji gurnait ne ko ko yayi shaidan haka yake Allah madaukin sarki ya tsare mu Allah madaukin sarki ya kare mu daga sharrin shaidan Allah ya samu karfin zukatan mu abinda muka faɗa daidai ubangiji ta Allah ya bamu lada wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukin sarki ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah